Kaddarata ke ci lamarin kiyawar tsari Kaddarata kan soyayya kin sa ina in kare dace kamar rayuwa soyayya idan da karamci baka da damuwa soyayya idan da aminci ka samu garkuwa don ka samu aka san wannan ayyuka shi gada Aja. Hmm? An zuba. nawa ne? Dubu biyu ne. Oh. Wallahi na manta wata tsohuwa ce ta min bara na yanzu a nuna irin magana ke faɗa mu? Ban gane ba. To don Allah ko maka transfer. Transfer ai eh, ko ATM ba da shi ni ban san ma harkar banki ba ki bani kuɗi na zaki bani kuɗi to ko da ka da nan da yaro mu je wani yaro ai kawai ki bani kuɗi na yanzu to ko zaka zo mu je ATM mu ciran maka wallahi ba inda zani in ba wajen sana'ata kuma in ce wai zan bi ki a motan kan da Allah ka kire na kanki hankali mana dan Allah ka yawo wallahi sai kin bani kuɗi na ba wai aina ce ba zan baka ba wala wani irin hankali ne yanzu yanzu ba miki mai ki ce wai baki da kuɗi kuma wallahi ba inda zani sai kin bani kudi na haje in za ki bani kudi na ki bani kudi na dan Allah malam kai hakuri wallahi ba zan haƙura ba in kin kawo kin zo ki dan mota. wani irin rashin wani rashin mutunci ne haka kake rena mun hakali mana ki mai da karo yayin iska yanzu wanzu ba miki mai ki ce kwaki da kuɗi ne an ya na ji kamar kuna hayaniya ne kuɗi na ne dubu biyu fa ina ga mata rena mun hankali take cewa wai haba na ta rena mun hankali wallahi ba zai sai ta bani kuɗi na ba inda na take to yanzu na kai daga ganin mutane masu daraja ai kana ganin yanayin tafiya nuna kamar ya kwankwasiya ce ma ba alamu ne fa na mutane masu daraja ya za in gane ma a akwali ai ba gane ta ake yi ba to wannan yarinyar da kake gani da ka ba a hankali abin da zaka samu masu ya ba haka da ka bi ta kunje ATM din wayan hawo mota an tafin bakka yana tare nan hankali wayan bita akan me to yanzu dai me abin yi kudin nawa ne dubu biyu ne au dubu biyu ne ba ki to dubu biyu ne ba eh. zan baka zan baka amma alfarma ɗaya nake nema a gurinka da Allah ina so wannan yarinyar ka ba ta hakuri hai me gidan na ba ta hakuri maza fa ka san suna da daraja Allah b'a aka ce ba za ka ƙara min wani abu amma ya guri da Allah. Ya yi ba matsala? Ai kai irin wannan kalaji ba a faɗa da su. Ku irin wannan abin ne yake janyowa a rayuwa kullum kuke tsayawa ku ta wahala. Ya riga mu kullum mota. Eh ku ta bari mu bata dan Allah da Annabi ina zuwa zan same ka saboda zan baka shawara. Irin wa'annan irin wa'annan yaran ko dan gaba eh. ba a rigima da su. Kamar ya ba a rigima da su. Sai ta jefa ka a bala'i. wannan da kake gani sai ta saka masifa amma akwai Allah ko ka san da Allah kai kuma ka ita makonta dan Allah suwowa ne fa to shekara ka kar dubu biyu ba za ta saka kuɗi ba shekara ka nawa kana sana'ar yi kuɗin ka tafi ka tafi me ka bi ta yi amma ba kwasto maka bace kai ni ma banda tsotsai zan siya ba na harka da nan. ba dai kuɗin za ka karɓa ba amma ai dan Allah muka in muka yabi dan Allah kuma ni na karɓi kuɗi na kuma me sai kai dan To yanzu ranka da shi wannan kamar ta yaya ake sashi. Na gaya ma ka tsaya ka lura da abubuwan nan sosai. Wannan abubuwan da kake gani shine duniya mu. Idan ka tsaya ka kula waɗannan abubuwan da suke guda biyu za mu karo wasu ma zama guda biyar kwanan nan. Harkan mata mata nan na gaya ma ka ajiye shi gefe mai amfanin sa. Insha Allah. Na daɗe ina ma faɗa a harkan mata nan ka haƙura ka za ajiye shi. Insha Ka lura da wannan business shine abin da kake gani. Yara nawa muka ga muka muka yayi. Gaskiya ne. Ka ranka nan duniya ce. Idan na tafi makota ma sai ka ji ana guri dai ba gurin abuwa ba duk irin wannan kayan za ka samu shi ne to na ga ma tun yaushe nake ga ma yara ne suka shi kana danna wannan ne zai baka yawwa kaga wannan in ka sa shi anan hmm. haka za ka fara dannawa assalamu hmm. alaikum ina so za mu yi magana da kai to ina zuwa da Allah sirri ne tsakanina da kai to je ki ina magana baki dai ina magana da mai gidana ba ne ina jiran ka a waje yau mai gida ina jin je ka mana je ka ba ai ranka ke kuma muna a ba ku mai je bari na ke ke ce ke masalata na zo wajen ka ne mu yi magana shi ne na ce miki gani wace magana za mu sauri nake baki ga aiki miki ina son ka turo gidanmu a yi magana magana ne magana aurenmu mana aure kuma eh ba ma Fatima gwar wannan magana ni da ke san ba abu ban gane ba da Allah ki daina mun haka ki dena zuwa cikin business wajen business ina kina hada mun da Allah ba kai saba wallahi sai ka aure ni magana aure kin san ni da ke ba da Allah da Allah ba kai saba wallahi ba ki sake ni ba ba zan sake ka ba ba zan sake ni kamara ba ki sake ni ba haba haba nazir wannan gaskiya bai kamata ba Ke Fatima sake shi. ya kawai. Wannan yarinya haka haba nazar. Wannan ba mutuncin ku bane wallahi. Bai kamata ba. Ai yanzu wannan sai makiyin ku su yi dariya. Haka take zuwa nan gurin ta daga min hankali sarranta. Kullum ina gaya mata ta daina min haka amma ba ta ji. Gaskiya Fatima bai kamata ba. Ki je gida kawai. Ki tafi Allah ya yarda. Ni zan zo muku da ƙarshen wannan matsalar ta ku. To shi kenan na gode amma ka faɗa masa ya aure ni. To ba wani abu. Ka magana da take faɗa ko? Ka magana da take faɗa ko? Haka kullum take zuwa tana min wannan tijara kuma kai ta cewa in bata. An taɓa haka? Ni ina tunanin kamar kai kake kullo min wannan abin. Ni kuma Yaba kasuwa. Lafiya kalau wallahi. Ya alhamdulillah. Ya aiki. Alhamdulillah. Bana da yawa. To a iya haka ke nisa. Ya gaskiya ne da yake abun ba gari ɗaya ba. Wato abin da yake tafi da ni. Eh. shine ɗaya daga cikin yaran ne yabba hankalinsa kwarai da gaske wato ne to shine nazir ah nazir gaskiya wannan ai ba a magana duk abin da aka koya masa lokaci ɗaya ke ɗauka alhamdulillah a yana da kwakwalwa wannan sosai fa to kaga abin da nake hasashe nake tunani ina ga cewa insha Allah in haka ba na haɗa kai zai yi kwarai da gaske to me ya faru to ba wani abu ne shine ina yan harkoki na can kwatano kuma in har ka amince ni kai na zan samu maka waje da za ka buɗe waje a wajen abba international communication a wajen to hakan zai kyau saboda kaga ba mamu da branch ma a kwatano kuma kaga za mu farin ciki sosai kaga abu ya tafi har wani kasar ko mana da kwastomomi da yawa kaga ai za mu ji daɗi sosai nazirin zai fi yin aiki a wajen zai fi dacewa da wajen sosai kaga sai mu je ko in ko gida gaskiya ne eh, gaskiya to Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara na gode kwarai da gaske amin amin Assalamu alaikum wa rahmatullah. Laba? Lafiya. Yawwa, ka ga da Allah akawun da na turo mako? Da Allah abin da nake so da kai, kamar transfer ɗin miliyan goma. zuwa wannan account immediately da Allah ka gane dan Allah unfailingly dan Allah yawa so immediately ina son ganin da minti biyar zuwa goma ni kuma ina gani zan saurin ga zan sanar da kai cewa ya faɗo insha Allah thank you very much na gode na gode ƙwarai da gaske na gode sai ka ji ni My daughter. Na'am daddy. Na yi farin ciki. Na ji daɗin wannan kammala karatu da kika Ni kuma abin da rage daga bangare na, insha Allah zan yi miki managing director. To na gode daddy. Ai abin da ya kamata kenan. No problem. Dama duk burin uba idan ya ta ɗansa kuɗe shi a harka madaidaiciya na dora ki akan harkar karatu kuma kin yi karatu kin zo da certificate abin da ya kamata kenan ni kuma na warewa din shine in kyautata miki samu bangare ina ke ma za ki kafin cika min babban takuici na da ki aura na gode da yadda jinka maka abin da ka fi so good matata <laughs> na'am thank you gaskiya nazirin kai dai ka san rayuwa ko ba za ta yi haka ba yarinyar nan fa ta zama kaddara ta wai me zai hana kawai ka aure ta a haɓa aure sai ka ce a garin mahaukata aiki ni sai ga ruwan nan ka fa san yar mace ce to ka san yar mace ce tun farko me yasa ka fara san ta wallahi ni ko na dauka irin rayuwar da ga gane ta mu dai za a yi ta gayu haka ta kawai da karshe ta zo ta zama mun wannan masiba kawai abin da nake so da kai abin da yasa ka fara san ta tun farko shi zai sa ka koma kuma kai yanzu Allah ya taimake ni na zo na samu business dina ina yi anan sai zo arbiyo mata to ni ma abin da na gani to shine ai yanzu idan mai gidanka ya ga irin haka mata suna zuwa gurin ka kaga akwai matsala ba kadan ba ba kadan ba kaga an je an raba ma a zuwa an raba ma a wajen yan bijilanti yanzu muna da kes yanzu haka a police station rana suka ba mu suka ce mu kuma shikenan ni ba ni da aiki kawai saboda ta zama yar ana ce an taba haka yar masifa a zan maganin ta ai daidai ni ita ce na ji haushi da kake cewa wai ko da hadin baki a da hadin bakin kama wallahi da hadin baki a da hadin baki kai ka san ai na fi kaunar ka da ita a to ka fi kauna ta da ita duk lokacin fa da irin haka ta fara fa sai in ga ka bata hakuri kuma gobe sai ta sake mu to ai mace ce Halo, assalamu alaikum. Alhaji Allah. wala lafiya lawa lajin Allah a gida a ina nan shago ma ok yanzu zo gidan yanzu wai ok to ganin ok to ganin ganin nan zuwa gidan yanzu wane ne wai sabon mai gidan da mai oga ya min ne ba mu gama magana ba kuma ya kai dai ka bari yanzu zan dawo haba kai ya haba gaskiya in ka kuskura ka daɗe wallahi ni tafiya ta zan ka san jira na ma ake yi yauwa kaga wannan budget din nan ne na kayan cana good wanda suka turo sai kuma kasa eh. suka clearance din sun ce da indonesia za su ba mu muka ci a sai na tunanin kuma kayan mu na india gaskiya za su fi saurin zuwa shine na ce bari in gaya maka yadda abubuwan su <laughs> dama duk ta kana magana sanar da nake ta kayan mu na store za su iya accommodating din mu har kafin wannan na indonesia su karaso eh to kasan kayan mu na to da gaskiya mm. yanayin yawan su ba zai iya tabbatar mana da cewa ko kayan za su zo da wuri ba saboda kasan yanayi na kurota sun yi kasa mm, ba eh, sai dai kuma mu duba mm. mu ga me ya kamata sai bayanin wannan dollars da kai na ga cewa fa kaga ba mu da dollars a kasa da yawa ka gane eh. su da kai bukatar mu je mu canjin ta ok da dai ban san alaikum farashi yawa kaddara ta ke ci lamarin kiyawar tsari kaddara ta kan soyayya kin sa ina in kare